a karo na biyu an gurfanar da sanannen mai garkuwa da mutane a birnin lagos chukwu domeme umoma dike da aka fi sani da suna evans a gaban wata babbar kotun jihar lagos jami'an 'yan sanda dai sun gurfanar da evans ne a gaban alkali oluwa toyin tayo inda kuma aka gudanar da kwaskwarima a cajin da ake masa da yanzu ya hada da sace mutane da kisan kai da kuma mallakan makamai ba tare da izini ba wannan sabbin caji dai sun sha bamban da cajin da aka yi masa a can baya inda aka gurfanar da shi a gaban wani alkali wato justice hakim oshodi yanzu dai alkalin kotun ya aje ranar juma'a mai zuwa a matsayin ranar da zai ci gaba da sauraron wannan sabbin caji aka gurfanar da evans a kai barista alhaji dallami shi wani lauya ne da yi min fashin baki game da wannan shari'a na mr evans ban tsammani wannan zai kawo wani aiko ban ga da karatun shari'ar da ake yi a kan shi yamma domin irin laifukan da ake zata da yi da aka cewa ya yi ba wai akwai lokaci ba ne wanda za a iya gurfanar da shi duk lokacin da aka samu aka kara samun ko kuma hujjoji a kan irin wannan laifukan da aka ake zarge su a kai ana iya gurfanar da shi a gaban a gaban kuriya ko da yau aka ce ana zargin sa da cewa ya yi garkuwa da mutum daya ko biyu zuwa yamma yau kuma sai aka zo aka ƙara samun shaidu ana iya canza wannan tuhumar da aka yi mai yau a sake domin an ƙara samun shaidu kuma a kai wannan laifin nan da yi ana iya canzawa to wannan ba sabon abu bane a fannin shari'a to sai dai kuma a yayin da wannan kotu ta tsaye da ranar juma'a mai zuwa a matsayin ranar da za ta ci gaba da sauraron shari'ar da ake wa Evans na garkuwa da mutane da mallakan makami da kuma kisan kai a waje da Justice Muhammad Idris na babbar kotun tarayya da ke nan Lagos ya umarci rundunar 'yan sandan Najeriya ta biya naira miliyan biyu ga Okochukwu Obichina da ke zama surukin Evans da 'yan sandan ke ci gaba da tsare shi duk da umarnin da aka ba bayar na cewa su sake shi ba tare da bata wani lokaci ba alkali dai ya ce ya kamata rundun 'yan sanda ta buga roƙon gafara ga wanda take tsaron da shi a wasu jaridun najeriya guda biyu alkali idris dai ya ce dole ne rundun 'yan sandan najeriya ta yi la'akari da 'yancin da wanda take tsare da shi yake da shi na haƙƙin bil'adama tunda dai sun kasa gurfanar da shi a gaban kuliya kamar da lauyan evans din barista olukoyo ogumbeje ya shaidawa kotu batun da rundun 'yan sandan najeriya ke yi cewa ta samu izini daga wata kotun majistare na ci gaba da tsare shin ya saba wa doka to koya an wannan shari'a zai kaya barista alhaji lami yaushe shi eh to kaga shi yasa akan ce shari'a sabani hankali ni na tabbatar shi wannan alkali ko hujjojin da aka gaba aka aka gabata a sa idan da akwai wanda shi wannan hukuncin bai game shi ba sai ka kara mutum da baka dauka ɗaukaka kara ba to wannan hukuncin nan za su yi haka a yanzu haka in dai ba su dauka kara ba to dole ko su biya wannan kuɗin. lauyan wanda ake tsare da shin da ya yi kokarin cewa 'yan sanda na ci gaba da tsare wanda yake karewa ne dan kawai yana da alaka da sanannen mai tsarkwa da mutane wato evans babangeji birnin murai amurka daga lagos